Ta raka shi da tsaki tamkar za ta cire labbanta tare da bankawa ƙofar harara. Ji take yi kamar ta yi ta masifa ko zuciyarta za ta sassauto daga tururin da take yi. A fili ta ce aikin banza, da bai ko ba jirgi, ka je lahira ma. Gwaggo ta shigo ɗakin tana cewa Ummita ke dawa. Ko kallon gwaggon ba ta yi ba, balle ta ma ta amsar tambayarta ta ce zan sha tea mai zafi sosai. Wai ma me nake yi da ba za a sallame ni ba? Bata san dakta ta shigo ba, sai ji ta yi. Sai ji ta yi an dafa ta, ta ɗauka gwaggwace, marainiyar wayanta ta jiyo za ta yi masifar ta suka haɗa idanu da dakta. Ita kuma ya har kiran da shakkar matar take yi. Ko haɗa idanu cikin idanu ba ta so su yi da ita saboda kwarjinin da take mata. A ɗari ta sun sunkuyar da kai ta ce am am a'a sannan anti. Dakta ta yi murmushi ta ce sannan Aisha za a sallame ki amma ba yanzu ba. Ta yi saurin kallon dakta sannan ta sunkuyar da kai ta ce anti sai yaushe ki roƙi likitocin mana sai dai ki bari idan ya dawo sai ki roƙe shi da kanki ya sallame ki. Yayanki ne ya baki gado kuma sai da amincewar shi za ki bar nan. Haka ƙa'idar asibitin nasu yake. To ai ita a hauragiyar Ba ta fahimci ma a asibitin Dr. Aisha har da suke ba. Tana so ta ce ta roƙe shi su sallame ta amma ba za ta iya faɗa mata ba sai ta fara murza yatsunta kawai. Kanta a ƙasa, dakta ta ce ba zallar ti za ki sha ba har da abinci bari in haɗo komai da kaina. Dakta ta tashi ta wuce wurin da aka ajiye abincin ko tari ummi ta bata yi ba balle magana. Sai idanunta da suka cika da hawaye. Gwaggo ta yi murmushi a ran da ta ce ashe dai ana tsoron inna in ji ‘ya'yan mayya. Da kyau kai ɗan halak ne Malik. Ka gudanar da kuma yadda ya dace, ka gudanar. An zo inda mu kuma za mu saka maka ƙarfi gurin ganin an gurfanar da Hafiza a gaban kotu, an ƙwatar maka haƙƙinka da jinin mahaifinka. Kar ka ɗauka kama Hafizu da kai shi yake nuna yaƙin ya zo ƙarshe, sam ba haka ba ne. da sauran rina a kaba. Akwai wani ƙalubale mai girman gaske, cewar Air Marshal Malik da ke sauraron sa ya gyara zama bayan ya ɗan yi shiru da ya yi. Kar ku ɗaga hankalinku a kan kowace irin ƙalubale daga gare ni zan ji da komai. Dukkanin ƙoƙarin da kuka yi ya wadatar dadi kuma ba zai tashi a banza ba insha Allahu. Ɗaya mashal ya murmushi ya ce jarumta da ƙwarin gwiwarka suna birge ni Malik. Amma ya kamata ka san wace irin ƙalubale ce kafin ka yi tunanin ko kana da maganinta, haka ne dad. Amma ina so ka yarda da ni, babu wani shirin da Hafizu zai iya yi a yanzu saboda kewayewar da na masa da nawa shirin. Na san tunaninka shi ne waɗanda suke tare da shi a cikin manyan ƙasar nan za su iya fito da shi ko ta wace hanya ko? Wannan ba tunani ba ne Malik, abin da zai faru kenan matuƙar ba mu saka ƙarfin masifa wa lamarin ba. Ya yi murmushi yana jinjina kai sa ne ya ce, Dad, idan ka so ka kira ni da mai zamani. domin kuwa dole mai laya ya kiyaye ni. Kar ka bar wata dama ga abokin gabanka wannan shi ne na. Duk wani wanda zai taimake shi daga kan jami'an tsaro da manyan 'yan siyasa da ma 'yan ta'addansa, duka suna cikin komata. Tarkon da na ɗana musu zai motsa ne da zarar sun yi yunƙurin shiga gonata. Ku dai ku zuba idanu kawai. Sannan kuma ina neman wata alfarma a gurinku. ‘Yar mata da yake murmushi saboda birge shi da zantukan Malik suka yi, ya ce wace alfarma kake nema? So nake in maka shi ƙara da kaina a ƙarƙashin kotun shari'ar Musulunci. Sannan zan shigar da dukkanin ƙungiyoyin Musulunci ta yadda za su yaƙi dukkan wata ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da za ta yi yunƙurin yin kutse a kan hukuncin da za a iya yanke masa saboda dukkaninmu ni da shi musulmai ne, kuma addininmu yana da yana da dama a mu ta yadda za ta iya zartar da shari'o'inta ba tare da wata kafirar ƙungiya ta masa kutse ba. Daga ƙarshe yana so ka min umarnin sanya yunifom domin yana da matuƙar amfani a shari'ata. Aya Marshal ya fa masa sau biyu yana dariya ya ce wa zai iya kutse wa wannan nagartaccen tunanin naka. Ka je kawai nasara ta ka ce Malik kuma na maka umarnin sanya yunifom daga wannan rana. Ba ma iya matsayin da kake da shi ba kawai zan maka ƙarin matsayi domin a samun ƙarfin da zai sake a samu ƙarfin da zai sake nutsar da kowa ya maida shi tunaninsa. Amma fa ka sani duk da haka muna nan akan idanunmu za ka dinga aikata komai har sai ka yi nasara. Na gode da Allah ya biya ku. Ina alfahari da kasancewarku iyayena, kai ma muna alfahari da kai. A matsayin ɗa Malik, Allah ya maka albarka. Amin ya amsa. yauwa kafin ka wuce gida akwai maganar da nake son yi da kai. Ka shirya ɗauko Baby daga airport zuwa gidan nan. Zuwa gida nan da kwana biyu za ta shigo ƙasar. Da daddare ne misalin ƙarfe takwas, kar ka kuskura ka nuna mata kai wane ne. Lokacin sanin kai wane ne bai yi ba, ni zan saka mata lokaci. Ka je da wannan don kar ka manta. Ya ɗauko masa wani kati mai ɗauke da hotonta da date ɗin jibi har da time ɗin saukarta. A ƙasar, ya miƙa masa ya karɓa yana dubawa ƙirjinsa ya buga ganin fuskarta a jikin katin tana murmushi. Yanayin kallon da idanunta suke yi a hoton shi ya fi ɗauke masa hankali. Ya ƙura wa idanun nata ido yana ci gaba da samun bugawar zuciya. Daga ganin katin an yi shi ne kawai saboda ya dinga tuna ranar dawowarta. Gaskiyar magana ɗaya, Marcelo na ji da bibin nan ta tasu tamkar rai da mai ita. Wani abu ya tuno take yanayin fuskar fuskarsa ya canza, ya janye katin daga idanunsa ya tusa a aljihu. Ya ce Allah ya kai mu ranar dad, ni zan wuce. Ka sauka lafiya, sannan kuma ka gaishe da dakta, za ta ji. Ya tashi suka yi musabaha da shi sannan ya juya ya fice daga ofis ɗin. Kakar Shatu ce zaune da mahaifinta da ita kanta shatu a ƙauyen Gegere cikin ɗan ƙaramin su Mai ɗauke da gadon ƙarfe irin na da, katifar kuma ta auduga ce yayin da aka lulluɓe saman gadon da wani jan yanki. Baban Shatu ne akan gadon yayin da su kuma suke zaune a tabarmar karauna a gabansa. Suna cin gasasshen dankalin Hausa. Tsawon sati kenan da zuwansu can ɗin. Tunda suka je kakar Shatu take ta fafatawa da shi akan maganar Alajin birni da yake son taimakawa Shatu ta warke daga makanta. Amma shi ya ƙi amincewa saboda bai ji zuciyarsa ta yarda ba. A cewarsa yana tsoron kar manufar alajin ya kasance na lalata masa ‘ya, ko zamansa a birni a matsayin ‘yan aiki kamar yadda kakar take sanar masa. Ba so yake yi ba. Ba yadda ya iya ya amincewa tsohuwar tashi ta tafi da Shatu. To da ya san bara suke yi, yaya kenan? Inna, na yi wani tunani a kan wannan maganar. Zan iya amincewa da shi amma sai na ga Alhajin ido da ido mun tattauna da shi. Idan har ya ci jarabawata to zan ba shi damar shiga rayuwar Shatu da duka kyautatawar da ya so yi mata. Idan wannan ne ba matsala Umaru. Da tuntuni wannan tunanin kai da an wuce gurin, yanzu dai ka san, ka sa, yanzu dai ka san a ce ya zo nan don ku don ku gana abu ne da ba zai yiwu ba ina ga abin da zai fi idan akwai hali Kabiru mu je can ɗin sai ku tattauna kai ma tunaninka mai kyau ne amma kar ka ɗora zargi a kansa matukar ka gan shi don zai ana ka fahimtar gaskiyarsa to inna zan yi ƙoƙarin fahimtar su matukar yana da gaskiya Zuciyata za ta sanar da ni idan mun tattauna don sai na yi istihara a kai saboda gudun wasa da rayuwa da mutuncin ‘yata. Allah ya taimaka. Kai dai har yanzu kana nan da yin istiharar nan a kan komai. Haka ma fa da zan tafi da ‘yarka sai da ka sai ka yi istihara. Ya yi murmushi ya ce ya za a yi inna? Ai ban da wani zaɓi bayan na na, shi nake bai wa zaɓi. Hmm, kakar Shatu ta ce Tana masa wani irin kallo irin na kai fa ka tsananta. Tsananta wa kai ɗin nan, shi kuma a ran shi yana tunanin yadda za a yi innarsa ta daina son kuɗi da buri irin wanda take da shi. A zaune ya shigo ya same ta a bakin gado, dakta da take zaune a kujerar gaban gadon tana ba ta magani, yayin da gogo take zaune a wani ƙaramin kafet a ƙasa. Goggo da dakta suka amsa sallamarsa, ya je bakin gadon ya zauna fuskarsa da walwala. Fuskarsa ba walwala ya ce, Mama, ashe sa'anta sun zo. E, sun zo da momi har da mutanenka. Wasu mutane na kuma. Sa'abida mana, cewar dakta tare da murmushi. Ya sake haɗe fuskarsa ba tare da ya tanka maganar ba. Gwaggo ta ce, Sannu Malik ka dawo? Ya kalle ta ya ce, Sannu Gwaggo ya ɗawainiya? Baƙin kuwa sun iso? A'a, ba su zo ba. Me yiwuwa sai an jima. Oke. Ya ce tare da kallon dakta da take kallonsa suna nazarin yanayin shi da ya shigo da shi. Wayarta ta fara neman agaji Mahmud ne don haka ta tashi ta fice. Bayan ta ɗaga ta kai kunnenta. Gwaggo, yarinyar nan ta ci abinci ne? Ya nuna umita da kansa. Gwaggo ta girgiza masa kai alamar a'a. Tana tsoron kai ta yi maganar umita ta hayayyako mata. Duk da tana ji ta shirga wa dakta ƙaryar wai ta ci. Ciko min plate ɗaya. Ya ce wa Gwaggo ta koyi azaba ta cika masa flat ta miƙa masa ta fice daga ɗakin da sauri. Ya juya ga umiti ya ɗora mata flat ɗin a kan cinyarta. Ya mata wani shegen kallo fuskar nan a ɗaure ya ce ki gaggawar ban plate yanzu nan. Idan kina so ki iya ƙin bin na. daga nan sai ki ga abin da zan iya yi. umiti da tun da ya fara magana take yararsa ta yi magana a tsiwace idan na ce ba zan ci ba me za ka yi? Bai tanka mata ba sai ma wani fusataccen kallo da ya hurga mata ta sake cewa aikin banza. Tashi ta ga yayi da sauri ya je ya kulle kofar da ki ya dawo ya nuna mata plate din abincin tare da yin amfani da kakkausar murya ya ce ki ban plate din yanzu nan na ce. Ya zaro mata idanu ai sai ta kasa yi rashin kunya da take jin yi kuma ta ɗauke kai gefe ta yi shiru ki ci mana ya buga mata tsawon da ba shiri ta rani plate ɗin. Ta jefa hannunta a ciki maimakon cokali ta wurga loma ɗaya. Ba a saba da yin hakan ba sai ga abincin ya dawo ya watsa a jikinta. Ya bi jiki ya bi jikin nata da kallo ya maida idanunsa cikin nata da ya tara hawaye. Cike daga tara ya ce spoon. Ta kai hannunta ta riƙo cokalin da yake cikin abincin tana turawa cikin abincin kamar ba za ta yi ba. Before the count of ten, ki tabbatar empty plate ne kawai a kan cinyarki. One, two, three. Ya fara ƙirge yana zaro mata idanunsa, wani irin tsoron sayar ya ɗasa a ta tamkar ranar da ya aikata, abin da ya aikata a gare ta. Da gaggawa ta fara ciyaninta na rawa kamar cokalin zai zame daga hannunta. Ya koma kan kujerar da dakta ta tashi ya haɗiye hannayen shi yana kallonta. Idan ya ga dama sai ya ƙara yawan ƙirgen shi. Yana lura da yadda take tausa abincin ya san tabbas daman ba za ta iya cinyewa ba. Ya mata haka ne kawai don ta ci yadda ya kamata. Ya yi murmushin mugunta ya ɗauke plate ɗin daga kan cinyarta. Ya ce ajiye spoon ɗin. Ya nuna mata plate ɗin da nufin ta ajiye a kai kamar jira take yi ya ba ta umarni ta yi gaggawa jefa spoon ɗin. Tana hararar shi ƙasa-ƙasa tana motsa baki kamar kin yi magana. Ya ce yana tsare ta da idanu, ni ban ce komai ba. Ta yi magana da tsiwa, oho, na ɗauka magana kika yi ai. Ya tashi zai fice ta raka shi da harara ta ce, wai ni kuɗi ce da ka zo wai ni kuɗi ka zo ɓoye ni a nan? Na ɗauka kai likitan ido ne kawai ba komai ba. Dan me zai zama kai ne wanda za kula da ni a matsayin likita? Me ka sani bayan hidimar makafi? Ko an faɗa maka ni ma ya ce? Tunda ta fara magana ya tsaya cak, sai dai bai juyo ba, sai da ta kammala ya fice abinsa. Yana cewa, haka ɗan gidan sarkin baka ya ga dama. Makantar ma idan na so, gobe sai ki ganki da sanda. Kin dan sai abin da zan iya ko? Ya bugo mata ƙofar da ƙafarsa ta rufu, ta kuwa ƙofar da kallo cike da masifar bai tsaya ta faɗa masa baƙar magana ba bai daɗe da fita ba ta ji an turo kofar tare da sallama Amir ne a gaba sai baffa da sauran ƙannenta dukkansu sun rame cikin kwana biyu ba kamar yadda ta san su ba bata gama a tare da su ba sai gogo da ta biyo bayan su da ƙannan ma da suke aure a cikin Abuja Amir da baffa suka zauna a gefe da gefenta yayin da ta fashe da kuka ta ɗora kanta a kafaɗar Amir baffa ya ce kuka ummita yi haƙuri ki yi shiru kin ji bai kamata ki takura kanki da kuka ba Amir ma ya ce Umita ki yi shiru kin ji kar wani abu ya sake faruwa da ki. ya Amir ina ma ta ce cikin kuka za mu je gida yanzu ki ganta mun haɗu da Malik ɗin ya ce an sallame ki yanzu za mu tafi amma ya jikin naki Bata amsa ba ta mai da kanta kan kafaɗa shi tana kuka ajiye halaba da Antajara suka matso kusa Suna rarrashin ta tare da gaishe ta da jiki haka sauran 'yan uwanta. Ɗaya ɗaya take amsawa da ƙyar saboda kuka sai ta saka su kukan su ma. Sai sharar kwalla suke yi, ƙanwar ta Amna ta faɗa da ta ce anti ki yi shiru. Ta ƙanƙame ta ta sake rushewa da kukan Hajiya laba ta ce faffa. mu tafi kawai koke-koken nan ba zai ƙare ba mu je gida. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.